A yayin da masarautar jihar Kano ta tsayar da ranar 26 ga watan Maris na wannan shekara a matsayin ranar da kwamitin gyaran aure da zamantakewan iyali zai fara gudanar da taro inda zai gayyaci masana don ƙara wayar da kan al'umma. To akan wannan batu ne dandalin VOA ya gayyato malama Amina Yakubu inda za mu tattauna da ita akan batutuwan eh, da suka shafi auren wuri. Shin malama Amina ya kike kallon wannan kuduri na masarautar jihar Kano? Wannan kuduri abu ne mai kyau in ka kalle shi ta fuska daban-daban um, saboda shi aron wuri yana da amfani yana da kuma rashin amfaninsa to menene amfaninsa amfaninsa saboda idan yarinya ta kai shekarun balaga to tana buƙatar aurar da ita saboda tsirar da ita da mutuncinta da addininta kuma tsarin da addinin ta ya tanada to ta kuma matsalar ta bangaren kuma matsalarsa shine kamar yana idan yarinya bata shekarunta ba shekarunta suka gaza na lokacin da za a aurar da ita mm. sai ya zama ta samu matsala ta fuskar ta da kuma zaman auren ma sai a zo a ta samun tangarda saboda tunaninta bai kosa ba shi zaman aure gaba sa zama ne na fahimtar juna da taimakekeniya to yanzu da kika ce wata rana auren wurin yana da alfanu to idan aka ce auren auren wuri kina nufin kamar a shekara nawa auren wuri kamar a shekara da shekarun da mace bata balaga ba to kuma amma yanzu aka dau magana maganar kamar balagar ya mace ko wani abu wasu sai su suna suna suna kaiwa ne a shekaru a shekaru a shekaru karancin shekaru suke balaga wasu kuma amma dai a ka'ida dai 17 zuwa 18 ake cewa to yanzu idan aka yi wa mace aure a 18 kina da a tunanin ki ba laifi ba laifi saboda tunaninta ya fara kosawa har ta gama makarantar sakandare tana shirin shiga jami'a wasu ma sun shiga jami'a to wannan wannan kwamiti zai ga batun auren wuri zai yi magana akan zamantakewa ya ilahi idan aka aurar da mace misali a sha takwas kina ganin za a iya samun kyakkyawan zamantakewa tsakaninta da miji eh to za a iya samu ya danganta da tarbiyyar da iyayen da suka bata tun daga gida wayewa da ta samu tun daga makaranta saboda mu'amala da kikeniya da sa'anninta za ta samu wayewa ta fuska da ta bangare daban-daban kenan wannan abubuwa da za a tattauna ke a matsayin ki na ya mace yayi miki ya yi min kuma insha Allah ina fatan in dai an saka su a hanyar da ta kamata za al'umma za ta amfana da su kuma za a samu ci gaba mai dorewa. To madalla malama Amina da fatan yan uwa mata za su amfana da abin da ta ce. To mun kuma samu zantawa da shugaban wannan kwamiti Dr. Bashir Aliyu Umar wanda ya kara da cewa dokar za ta mai da hankali kan maganar haƙoƙin raino ne tare da bayyana wanda nauyin raino ya ta'allaka a kansa da ƙarin haske dangane da alhakin uwa da uba a tsarin reno. Ya zama to cewa an samu rabuwar aure tsakanin miji da mata cewa haƙƙi ne na wato uwa sannan idan babu ita sai danginta a bisa jeri wanda aka aka faɗe su filla-filla a ciki sannan daga nan ne za a koma zuwa ga zuwa ga mata dangin uba to kuma dokar ta bayyana abin da yake shine haƙƙin uba wajen reno shine kamar kula da lafiyarsa da kula da abin da zai inganta rayuwarsa da kula da sha'anin iliminsa da tarbiyyarsa da shigar da shi makaranta duk wannan haƙƙin uba ne da kuma nuna kan cewar nauyin yana nan kan haƙƙin uba hatta muhalli idan mai renon bata ta da shi to haƙƙin shi uban yaro ne ya samar da muhalli din idan ya ƙi to shari'a za ta tilasta masa wato a masa hukuncin wanda ake bi bashi shine idan yana da wata dukiya za a iya wato kwacewa a sayar a biya e to ai in aka wato duk abin da yake zaman to kan cewa an mayar da shi kan cewa doka ne to kaga da kin ga dama yayi wanda yake za a rinka sanar da mutane abin da ta kunsa domin da haka ne kowa zai san irin damammakin da aka bashi da kuma nauye da aka haƙoƙin da aka ɗora masa in aka zartar da ita ta zamanto doka to za a ta hanyar nan za a sanar da mutane wato kin ga ko a cikin sha'anin shari'ar musulunci yawa yawan abubuwan nan zaki ji malamai su suna faɗan su a cikin wa'azozin su ko a cikin karatuttukan su ah, saboda haka abu ne wanda yake kawai zai ƙara ne wajen ƙara fito da abubuwa da zaƙulo da su domin a yi ma mutane bayani akan hukuncin Allah akan hukuncin shari'ar musulunci a kansu. Shi ma a nasa ɓangaren Dr. Usman Shu'aibu Zinnuraini ya kuma bayyana cewa dokar za ta mai da hankali ne kan hanyoyin magance matsalolin da ake fuskanta tsakanin al'umma ta mahangar addinin musulunci da kuma shari'a. Fitar da aka yi ta ƙarshe kwanan nan shine maganar auren wuri malamai suka canza yawo a kansa suka ƙari juna sani har aka kasa samun matsayi a kansa so bisa ga wannan muka yanke shawarar za mu shirya taron ƙara ma juna ilimi domin a kalli wannan matsala ta auren wuri daga mahangogi guda biyar mahangar farko za a kalli matsayin auren wurin a shari'ar musulunci mai musulunci ya tanada ya yake wannan abu wajibi ne ko mustahabi ne ko halal ne mandubi ne mustahabi shine mandubi ko mubahi ne halal ne ja'izi koko abu ne wanda yake za a ce maka ruhi ne ko haramun saboda wa'annan su ne dama hukunce-hukuncen da shari'a ta tanada kala biyar. Daga karshe ya ce al'umma za su iya ba da gudunmuwarsu kasancewar har yanzu ana aiki akan dokar. Inda yake cewa dokar zai bai wa jihar Kano damar bin sahun kasashen da suka samarwa kansu mafita ta hanyar bin tsarin shari'ar Islama. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.